jama'a masu kallo da saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin kamar dai kullum ta kuce na fisa da ta saba gabatar muku da shirye-shirye a yau ina son zan tattauna ina son a yau zan yi magana akan amfanin da wannan ganyen yanzu da shi a jikinmu ta hanyar magance wasu cututtuka wato ganyen shuwaka zan yi magana ne a kan shi yau domin mutane da dama sun ɗauki ganyen shuwaka a matsayin kawai ganye ne da za a sarrafa shi wajen yin miya to ba haka yake ba ganyen shuwaka idan an yi amfani da shi ta hanyar da ta dace yana magance wasu cututtuka da muke fama da shi a jikunanmu mutanen kasar mu jama'ar kasar mu Najeriya sun yi bincike sosai akan ganyen shuwaka kuma sun gano cewa yana dauke da sinadaran da yake magance wasu cututtuka a jikinmu kamar haka na farko ganyen shuwaka yana magance ciwon nan na hawan jini abu na gaba ganyen shuwaka yana magance ciwon kunne ganyen shuwaka yana magance zazzabin typhoid wato shawara zazzabin shawara kenan sannan ganyen shuwaka yana magance matsalar nan ta malaria sannan kuma ganyen shuwaka yana magance kaikayin jiki wasu za ga lokaci lokaci suna fama da ƙaiƙayin jiki ko ina su zai kasance yana ƙaiƙayi ne to ganyen shuwakan yana magance su sannan kan hankali zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya abin da na lissafo muku zan ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya in gaya muku yadda za ku sarrafa ganyen shuwaka ta hanyar magance cututtuka daban-daban kamar yadda na faɗa muku da farko zan fara ɗauka akan cutar nan ta hawan jini shan ruwan ganyen shuwaka yana taimakawa wurin rage gishirin da mutum yake ɗauke da shi a jikinsa domin yana ɗauke da wannan sinadarin na potassium faruwar hakan kuma yakan rage ma mutum hawan jinin da yake fama da shi daga ƙarshe ma har ya rabu da shi shan ruwan ganyen shuwaka za a samu ganyen shuwaka a tsaftace shi a tsaftace shi aka tsaftace shi aka wanke shi sosai za a tafasa in aka tafasa shi za a rinka kasancewa ana shan wannan ruwan shuwaka to shan shi zai rage wani duk gishiri da ke jikin mutum zai rage shi zai daidaita shi to kuma kun ga gishiri ya ragu dole za a samu raguwan wannan na ciwon hawan jinin nan dole zai sauka a jikin mutum abu na gaba kuma akwai na ce muku ana amfani da ganyen shuwaka gurin magance ciwon kunne yadda za a yi amfani da ganyen shuwaka shine yadda za a yi amfani da ganyen shuwaka wurin magance ciwon kunne za a samu ganyen shuwaka fresh din in aka same shi za a nika shi idan aka nika shi ko a blender ne za a nika shi wannan ruwan za a rinka digawa a kunne za a rinka ɗiga shi sau uku a kunnen da yake ciwo sau uku za a rinka ɗiga shi a rana za a yi hakan ne har na tsawon kwana hudu zuwa kwana biyar insha Allah wannan maganin ciwon wannan ciwon kunnen da mutum ke fama da shi da raɗaɗin ciwon kunnen nan da yake hana sa bacci za a samu sauƙin sa na ce za a samu ganyen shuwaka fresh za a samu ba bushashe ba idan aka same shi za a markaɗa idan aka markaɗa shi za a ɗigawa a kunnen da yake ciwo sau uku a rana kuma za a yi hakan ne na tsawon kwana hudu zuwa kwana biyar insha Allah wannan ciwon kunnen zai yi sauki zai tafi da izinin Allah abu na gaba kuma yadda za a amfani da ganyen shuwaka wurin magance zazzabin malaria shi ne za a amfani da ganyen shuwaka kamar za a samu ganyen shuwaka cikin tafin hannu haka za a ɗibo shi a damka aka ɗaure shi za a sa kofi hudu na ruwa a cikin tukunya za a tafasa shi a tafasa a tafasa har sai mun kiyasci cewa wannan ruwan ya janye jikin shi ya zama kofi daya idan ya zama kofi daya za a rinka shan shi so uku a rana za a rinka ɗiba daidai sai mutum ya sha so uku a rana a kofi daya kenan sai mutum ya raba shi a sha so uku a rana in an ka samu ganyen shi waka kamar yadda na gaya muku cikin tafin hannu aka sa shi a tukunya aka ɗiba kofi hudu na ruwa kofi hudu za a ɗiba na ruwa idan ya su ya tafasu ya janye jikin shi muka kiyasta cewa wannan ruwan ya rage kofi ɗaya ne na ce za a rika shan shi na tsawon za a rika shan shi so uku a rana an ka sha da safe za a sha da rana sannan kuma za a sha da daddare insha Allah wannan zazzabin na maleriya zai sauka ba iyakansu kenan ba in ba kuma ta ba na jerin kusu a shiri na na gaba zan kawo muku sauran yadda za ku sarrafa shuwaka ta hanyar magance cututtuka da suke fama da mu a wannan lokacin ku tara a shiri na gaba don jin sauran bayanan ku huta lafiya